الحديث أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني تخصيص السنة والمقصص لها كتاب أو سنة مثلها أو قياس أولا تخصيص السنة بالكتاب ومثاله قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله خص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ثانيا تخصيص السنة بالكتاب ومثاله قوله صلى تخصيص السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فهذا عام في القليل والكثير خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس fi ma duna khamsati aw suqin جميل وتو wato الحمد لله wassalamu والسلام rasulillah رسول muhammad نبينا محمد وعلى wa وصحبه ajma'in ومن تبعهم tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wannan shine darasi na nawa shirin ko idan ba kuma ta ba muna magana akan al-mukhassis al-munfasil ba mun ga mukhassisat al-mukhassisat al-muttasila yanzu wani al ne to ma ya kasa kashi biyu muyi kashin farko daga ciki kashin farko shine taksisul kitab wal mukhassis lahu arba'a kitabun mithluhu aw sunnatun aw ijma'un aw qiyas kashi na biyu taksisus sunna wato hukunci a cikin sunna ya zo am to kuma sai a keɓance shi wal mukhassisu laha abinda zai taksisin ita sunna din kitabun imma dai ayata alqur'ani aw sunnatun mithluha ko kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw qiyas ko kuma qiyasi zai kawo su ɗaya bayan ɗaya na ɗaya dai takhsisu sunnati bil kitab ya'ti al hukmu amman fi sunnah wa yukhassisuha al qur'an wa misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. a anan manzo Allah ya ce umirtu an uqatila nas an-nas anan lafzun ne am dakhala fi dhalika al-mushrikun وأهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم من أنواع الكفار dukkan su manzo Allah ce umirtu an uqatila nasa kalmar nasa shafi kowa da kowa kaga wannan hukunci ne am fa sallallahu alaihi wa sallam amun li jami'in nas bi dilalati hadha alhadith an gane ku khussa bihi khussa bi qawlihi ta'ala hatta yu'tul jizya amma sai wannan aya ta zo ta yi taksisi na annas din can التي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية فخص الله تعالى أهل الكتاب من أموم الناس بأنهم لا يقاتلون قطعا وإنما إما القتال وإما دفع الجزية فإذا دفعوا الجزية shikenan sun riga sun kare kansu asamu anfusahum duna an yuqatilahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ina jin kun fahimci wannan na biyu sunnati bil kitab a taksisu sunnati bis sunna ya'ti al-hukmu aman fi sunna فتأتي سنة فتخصص تلك مثاله قوله صلى الله عليه وسلم annabi zara da mace tabbata gare shi ya ce fi ma sakati sama'u al'ushuru cikin duk abin da sama ta shayar to za a bayar da ushirinsa ɗaya cikin goma idan an zo zakka to lafazin ma da ya ce fi ma kaga ismul mausul ne wanda ismul mausul siga ce daga siyagal umum inda za mu yi aiki bi muktaba hadal hadisi sharif wajaba zakat ala kulli ma sakata sama'u qalilan kana au kasiran dan mazalla ce fi ma sawa'un kana wusqan wahidan wusqayn thalathata awsuq aksara min zalik aqalla min zalik fi ma sakata sama'u al usr da duk kankanta abin da ka noma sai ka fitar da me zakka shine ushri لدلالة هذا الحديث لأنه حكم عام فهذا عام في القليل والكثير khussa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam amma na hukunci am an yi taksisin ta an yi taksisin sa da fadin manzo Allah sallallahu alaihi laysa fi ma duna khamsati aw sukin sadaqa laysa fi ma duna khamsati aw sukin sadaqa duk abinda bai kai wusuki biyar ba to babu sadaka a cikin sa ma'ana babu zakka a kansa wato ka'idar zakka ta noma shine dole sai abin da za a noma ya kai wasu biyar ausuk jam'i ne na alwask alwasku shine da wasu muke cewa wusuki to shi kuma kowane wusuki daya shine sittuna sa'an sittuna sa'an idan sittin so biyar ya zama nau kenan a ah, haɓar Allah sittin so biyar ɗari uku ɗari biyar haka gaba ɗaya ɗari uku kenan ko ba haka ba sittin sau biyar uku to kenan dole abin da zaka noma sai ya kai mai sa'i ɗari uku da abin da bai kai sa'i ɗari uku ba babu zakka a kansa daga ɗari uku zuwa sama shine to kaga sa'i gudu ɗari uku ko ka ce tiya ɗari uku shine kuma idan za a yi buhu kowane buhu manya-manya irin masu cin kwano arba'in to kuma buhu bakwai kenan abinda ka noma in ya kai buhu bakwai zuwa sama to akwai zakka amma in bai kai buhu bakwai ba buhu biyar ne ko shida ko kuma sa'i 250 ne ko 290 duk babu zakka a kansa saboda me liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laysa fima duna khamsati aw sukin sadaka to kaga wannan hadisin yayi takhsisin fi ma sakata sama'ul ushur sai na uku takhsisu sunnati bil qiyas ثالثا تخصيص السنة بالقياس ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد جلد جلد مئة جلد مئة نعم جلد مئة وتغريب عام وتغريب آمن نعم، وتغريب عام وخص من الحديث العبد عندك كاتي تغريب عام كوا da كل فجر <laughs> تغريب عام كل tagribun am تغريب عام نعم. كل ورثة كلا tagribu مضاف kullewar مضاف إليه فخص من الحديث العبد قياسا على الأمة التي ثبت التي ثبت تنصيف الحد عليها في القرآن كما تقدم فيجلد العبد خمسين جلدة كما ذكرنا في تخصيص الكتاب بالقياس وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس هو المراد بقول المصنف وتخصيص النطق بالقياس جميل ثم بين أن المقصود بالنطق الكتاب والسنة مم. وإنما جاز تخصيص الكتاب والسنة مم. بالقياس مم. لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله يستند نعم يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأن المخصص هو ذلك النص فرجع الأمر إلى تخصيص الكتاب والسنة بمثلهما والله أعلم جميل na uku shine taksisu sunnati bil qiyas hukunci ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam amman fa nukhassisuhu bil qiyas مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم البكر بالبكر saurayi da budurwa idan sun yi zina jaldu mi'a za a yi musu bulala ɗari jaldu mi'atin mudafu wal mudafu ilayhim za a yi musu bulala ɗari wata garibu amin da kullewar shekara ɗaya kowanne a yi masa bulala ɗari kuma a kulle shi a tsare shi tsawon shekara ɗaya lafazin tagrib ma'ana ikhrajuhu min baladihi ila baladil ghurba ila baladin yakunu fiha gariban shine tagribu am fa khussa min al hadith al abd yana an ce albikiru bil shi ma ya zama mai am ne domin albikri shi kaga mufrad ne almuhalla muhalla bil alif wanda idan mu kuma tawa baya siga ce daga cikin sayyul umum al almuhalla al muhalla bil alif wal ya shafa albikiru bikru al abd wal bikr al hur umumuhu kenan يدل على hukuma هذا fi jami الحكم عام سواء كانوا أحرارا أو أبيدا أحرارا أو إماء wato lallai ne wannan hukunci ya zama ya shafi kowa da kowa tsakanin ɗa da bawa bi muqtadal hadith amma fa khussa min al hadisi al a cikin wannan hadisi sai aka yi takhsisin abd bawa idan yayi zina wanda bai taba yin aure ba za a ce ba a yi masa bulala ɗari wanda shi wannan hadisi ya nuna haka baiwa budurwa da bata taba yin aure ba in ta yi zina ba za a ce ba a yi mata bulala ɗari a'a za a yi taksisin daga wannan hukunci kiyasan alal ama shi bawa za a yi taksisin kiyasan alal ama za a yi kiyasansa a kan baiwa mace allati sabata tansiful haddi alaiha wadda ita baiwa mace an tabbatar da ana raba mata haddi ne bil qur'ani a cikin alqur'ani ayat da muka karanta ranar idza husinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al'azab idza husinna kaga idan an yi musu aure ana nufin baiwa ce budurwa sai aka yi mata aure fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al'azab sai a mata rabin abin da ake wa da idan ya yi laifi ina fata an fahimta idan da za a jefe shi ita sai a mata bulala ɗari da annal qatala لا ينتصف ليس له نصف القتل ليس له نصف فنرجع إلى إلى الجلد فنجلدها مئة عام على أنه نصف القتل شيخ الإسلام ابن تيمية yake cewa ka'ida ta alkur'ani shine yin adalci دليب bisa ɗari ko kuma kusa ba duka wa ne ba za ka iya cewa ka iya yin adalci ɗari bisa ɗari akwai wanda za ka iya ɗari bisa ɗari ko kuma wanda za ka yi mai ka kusanta ce to idan ka kusanta din an yafe ma wanda ka kasa cikin abin da ba ka iyawa yanzu nan waye zai iya rabin kisa <laughs> babu wanda zai iya rabin kisa to sai mu wani abin da mun kusanci wannan wajen idan aka yi bulala ɗari wanda nasi ya tabbata da ita fi haqqil hurr to fa naj'alaha nisfal qatli fi haqqil abdi wannan magana ta malamai tana da karfi amma kaga irin yan qur'ani wanda sauransu da sun zo sai su kare ta irin waɗannan hadisan su yi aiki da abin da sun zahiri na yaro ba ruwan su ce kawai kowa a kashe shi haka ko barna wato yan taɓar gaba ne sosai da sosai Allah ya sa abin da sai ga dama ثبت تنصيف الهد عليها بالقرآن كما تقدم فيجلد العبد خمسين جلدة باوة أمس بولالا خمسين كما ذكرنا كما يدمك أنبتا في تخصيص الكتاب بالقياس وجن تخصيص الكتاب بالقياس wa taksisul kitabi wa sunnati bil qiyas hukunci ya zo am cikin alqur'ani ko hadisi sai ayi taksisin sa ta fuskar qiyasi huwa al muradu bi qawl al musannif shi wallafin yake nufi wato al imam al juwaini lokacin da yace wa taksisun nutqi bil qiyas dan abin da yake nufi da nutqu kamar yadda na faɗa muku tun nan shine al kitab wa sunna din ثم bin أن al kitab wa sunna yayi bayanin cewa abin da yake nufi da nutqu a cikin maganar sa shine kitab wa sunna وإنما جاز تخصيص الكتاب والسنة يا هلتا سنة النبي كو آية القرآن أي تخصيص a yi دي su كروني تي آه القياس لا يقوى على تخصيص الكتاب والسنة لأن الكتاب متواتر والسنة منها المتواتر وغير المتواتر وكلاهما نص ثابت فلا يقوى القياس على تخصيصه دون ya za a yi kiyasi ya yi karfin alkur'ani har ya taksisin sa ya za a yi kiyasi ya samu karfi na hadisi har ya taksisin hadisi kila wani ya ce haka sai ya ce a li'an kiyas an ce jaza taksis kitabu wa sunna bil kiyas ya halatta ya taksisin alkur'ani ko hadisi ta hanyar kiyasi saboda me li'an alqiyas yastanidu ila nassin min kitabin wasu sunna ai shi kansa kiyasi baya da madogara sai in ya ya dogara sai ya samu majingina a cikin littafin Allah ko me ko hadisi idan hadisi baya da madogara a Qur'ani da hadisi idan kiyasi kai baya da madogara a Qur'ani da hadisi shi wannan kiyasin yana da karfi kenan ma ya ma zama kiyasi bai zama kiyasi ya zama wasa kenan to sa da littafin Allah da hadisin manzo Allah shi ya ba shi karfin da zai iya yin taksisin littafin Allah da kuma hadisin manzo Allah فكأن المخصص هو ذلك النص wato dai kamar dai abin da yi taksisin dai shine wannan nassin da kiyasi ya dogara da shi idan alqiyas laysa huwa alladhi yukhassis wa innama mukhassis huwa dalil alqiyas الدليل الذي يعتمد عليه القياس الذي يستند اليه القياس هو الذي يخصص الكتاب او السنه kaga dai idan mutum ya bi abin sai ya ishe cewa kawai taksisul kitabi bi sunna ne ko taksisul sunnati bil kitab لماذا لأن القياس لا بد أن يستند إما إلى كتاب وإما إلى سنة فدليله هو المعتمد لا القياس المهب الذي لا يستند إلى دليل فرجع الأمر إلى تخصيص الكتاب والسنة بمثلهما وزي زنتو كمر الأمر يكون أن يزوى كي تخصيص الكتاب بالكتاب كي تخصيص السنة بالسنة إذا مكبيش أسلي هكذا كوما to ina jin wannan an fahimta ko to alhamdulillah وهنا سمي المخصصات المنفصلة زي شكباب المجمل والمبين بسم الله المجمل والمبين والمجمل ما افتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حي من حيز الإشكال من, حي من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تاويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس منصة العروس منصة العروس وهو وهو الكرسي to wannan almujmal wal mubayyin kenan wannan sukan kalli lafazi dangane da bayyana ko rashin bayyanuwarsa sai su kasa shi gida biyu ko dai ya zama bayyananne ko ya zanto ba bayyananne ba ba boyayye ba idan ya zanto bayyananne ya zama shine almubayyan idan ya zanto boyayye wanda ma'anarsa bata bayyana ba ya zama shine mai al-mujmal da haka ce wal mujmal maftaqara ila bayan abinda ake nufi da al mujmal shine maftaqara ila al bayan duk abinda yake buƙatar bayani ya zama mai mujmal waɗansu kuma suka ce shine ma lam tattadih dalalatuhu shine wanda dalalarsa bata fito fili ba duk da shine maftaqara ila al bayan da kullu ma lam tattadih dalalatuhu fa yahtaju ila bayan an gane ku wal bayanu shi ko abin da ake nufi al bayan shine ikhraju shay'in min hayyiz al iskal fitar da abu daga da'ira ta rikici da daure kai ila hayyiz tajalli zuwa ga da'ira ta fitowa fili da wayewa da rashin daure kai at tajalli kenan bayyanar abu fili shine at tajalli wan nass shi nassi idan ka ji an ce haza nassun shine ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan abinda baya daukan wata ma'ana sai guda daya lokacin da aka ce fa su salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza rajatun tilka asharatun kamila tilka asharatun kamila din nan zai yi wa wani yazo ce goma sha daya ko ya ce tara hal yahtamilu zalika abin da aka ce siyamu salasa ayyam fil hajji wa sab'atin idza rajatum ko nan aka tsaya ba yayi wa amma dan Allah ya karfa kuzance sai ce tilka asharatun kamila <laughs> asharatun sun bai tsaya sai ce kamila zai wani zo ce ai tara ake nufi <laughs> kaga yayi wasa da wasa da littafin Allah kenan fa hadha la yahtamilu illa ma'anan wahidan laysa yahtamilu ma'anan thaniyan bi halin min al ahwal nafsi kenan ma la yahtamilu illa manan wahidan wakila a wani kaulin suka ce ma ta'awiluhu tanziluhu duk abinda fassararsa shine saukar da shi kaga dai shine <laughs> wadihu dalala din kenan ma la yahtamilu illa manan wahidan din kenan abinda ana karanta maka shi sai ka ji ka fahimta to shine nassi amma abinda sai ka nemi bayani to kaga bai zama nassi ba kenan minassatil arus an منصة ne daga lafazi na minassatil arus. minasatul arus kuma huwa kursi ita ce kujera da ake dorawa amarya ta hau kai wannan al'ada su ce ta tun kafin zuwa musulunci har ba musulunci ya zo idan dai ana biki aka je gida ko cikin mutum dubu kaga amarya za ka gane ita ce amarya ta sha wannan da sauran tana kan kujera sauran da suna ƙasa ita ce amarya ke da <laughs> ita ce sarauniya ke da an zage ta minassa to kaga nan gurin lokacin da ta hau kan minassa hal ظهرت وتجلت أم اختفت ظهرت وتجلت kaga لأنها في منصة المنصة shine duk abin da yake bin muntakar sauran mutane ko da nan gurin yanzu nake da za a ce ina kan minassa da haka kuma a larabcin yau um, ake kiran mutane da suke irin high table din nan idan an je dakin taro nan ga ya ayyuhan nasu gaba ɗaya can ga wani wuri mai tudu an sanya kujeru na musamman to ana kiran wurin minassa saboda duk wanda yake wajen za a yi za a hango shi amma wanda yake nan cikin rububi fa sai ya ce tashi tsaye ya tashi a gaishe amma ba ga ba yana cikin sauran ya yawan nasu ba za a gaishe ba minassa ɗin kaga dai dirgare bayyanar abu shine wannan da haka kuma larabci sukan cewa nassati nassatin na tsatura asaha idan raƙuma ta miƙar da wuyanta haka don ta tsinko ganye a jikin bisha sai a ce nassat ra'asaha ma'ana dai lokacin aikan ya bayyana dama can raƙumi na da tsawo kuma kan idan aka miƙe shi haka kaga abin da ya ƙara fitowa fili kenan wa huwa mushtaqqun min minasatil arus wa huwa al-kursi to wannan a takaice anan gurin muna son mu gane wani abu abin da muke so mu gane ma huwa al-mujmal abin da muke so mu gane ma huwa al-mubayyan an gane ko shine babban abin da zamu gane da abin da ba wannan ba ribar kafa ce i'lam ga mai sharhi zai shiga i'lam anna al-lafza min haythu ad-dalala ala al-ma'na lahu halatan أولا أن يدل على معنى واحد وهذا هو النص كما سيأتي إن شاء الله ثانيا أن يحتمل معنيين فأكثر فإن كان على حد سواء فهذا مجمل وإن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح فحمله على الراجح هو الظاهر وحمله على المرجوح هو المؤول wannan ينادى da abin nan الألفاظ dalalatul alfaz din أصول الفقه gaba ɗaya ita ce usulul fiqh kuma duk wanda duk inda ake magana ana magana ne akan kashe-kashen shi lafazi kashe-kashensa dangane da bayyana ko rashin bayyana ya kasu gida biyu almujmal almubayyan domin ko ya zanto bayyananne ko ya zanto boyayye to idan ka zo ka ware bayyananne daban ka ware boyayye daban shi kansa boyayye darajar boyuwarsa kuma kashi-kashi ce wani ya fi wani boyuwa kaga nan ma za ka kashe-kashensa ina fatan kun fahimta mhm. to ka ganin gurin kashe-kashen lafazi dangane da bayyana ko rashin bayyana ya kasu kashi biyu in ma an ya kuna kaza wa in ma an ya kuna kaza shine ce ilam annal lafza min haisu ad-dalala ala al-ma'ana shi lafazi dangane da nuna ma'anarsa lahu halatani hali biyu yake da su na farko an ya dulla ala manan wahid idan to nas ya dullu dalla ala ma'anan wahid la yahtamilu aksar min zalika wa hadha huwa an-nass wannan shi ake kira da suna nassi duk abinda la tamilu illa ma'anan wahidan fa huwa nass kama sai ya ce insha Allah kamar yadda zai zo nan gaba na biyu an ya tamila ma'ana yayi ne fa aksar abu ya ɗauki ma'ana biyu zuwa sama duk abin da ma'ana sama ɗaya bace ba biyu ne zuwa sama to wannan ya zama ba nassi ba kenan to idan ya ɗauki ma'ana biyu zuwa sama to shi ma kuma ya karkasu fa in kana ala haddin sawa in ma'anonin guda biyu darajar su ɗaya ce fa haza mujmal to ya zama mai mujmal kar ku manta mun faɗa na faɗa a wani lokaci na baya cewa akwai lafazi mushtarak shine wanda yake ɗaukan ma'ana biyu zuwa sama ko lafazi da zai ɗauki ma'ana sama da ɗaya mushtarak to mushtarak nau'i ne daga cikin nau'ikan mujmal daga cikin dalilan da ke sa a sami ijimali shine mai al-ishtirak ina fatan kun fahimta don haka idan ma'anonin guda biyu sun zanto daidai wa daida an gane ko to shi a ce masa mujmal hazan nasu mujmal muna neman dole wata karina za ta rinjayar mana da ma'ana akan ma'ana ah, yanzu idan muna zo ka zo muka samu ayin to ai kaga yana ɗaukar ma'ana da yawa domin akwai ainun jariya akwai kuma ainun basira akwai kuma ainun bi ma'ana aljasus to lokacin da aka sai ayin kawai aka yi shiru ya zama mujmal ko mubayyan mujmal li'annahu <laughs> ihtamala ala aksara min ma'anan wahid ina ba ta fahimta to shine ce fa in kana ala haddin sawa idan darajar ma'anonin game da lafazin daidai wa daida ne jariya ba ta fi basira cancantar wannan lafazin ba basira ba ta fi jariya cancantar wannan lafazin ba to fa huwa mujmal ya zo me mujmal wa in kana ahaduhuma azhara min al-akhar amma idan lafazi zai dauki ma'ana sama da daya sai dai ya furin jaye akan daya sama da daya yana ɗaukar ma'anar ta farko yana ɗaukar ta biyun sai dai nuna ma'anar farko shi ya furin jaye cikin lafazin sama da nuna ma'ana ta biyu to a nan shi shine mai shine yake cewa um, in ka na kana ahaduhuma azhara min al al'akar wa arjaha ɗaya ma'anar ta fi bayyana kuma tafi rinjaye fa hamduhu alar rajih to idan muka nuna lafazin akan wannan ma'anar rajihi wa huwa zahir ya zama shi ake kira zahir wa hamluhu alal marjuh in ko mun dauki lafazin mun dora akan wannan ma'anan marjuha wa huwa al muawwal to ya zama shine me al muawwal ina fata mun fahimta eh, kaga kenan in daraja ɗaya ne ya zama mujmal amma in daraja darajar daukar ma'anar ɗaya ya fi ɗaya to wanda ya furin jaye shi ake kira me al-zahir ɗayan kuma shi ake kira me al muawwal ya zama lafazi ne wanda aka yi ta'awilinsa to ya rage kuma tawili ko ya zama karbabbe ko ya zanto ba karbabbe ba ko ya zanto mai kyau ko ya zanto mara kyau domin shi tawili ba kowane lokaci bane ba yake zama abin zargi ba kowane lokaci bane yake zama abin yabo yakan zama abin zargi in ya cika in ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗan karɓa yakan zama abin yabo in ya cika mai sharuɗan karɓa to kaga dan an ce wane yana tawili kadai baya zama zargi gare shi ko ko yabo sai mun ga wani irin tawili yake yi in tawilin da yake karbabbe ne ya zama abin zargi in tawilin da yake ba karbabbe bane ba to kaga tabbas ya zama abin zargi shi yasa waɗansu daga cikin yan bid'a in an zarge su suna tawili sai su sai su ai su ma ahlus sunnan suna tawili da suka ce ma yakunu min najwa sallallahu alaihi wa rabi'uhu suka ce ai bi ilmihi ai tawili ne karka ce masa ba tawili bane ba ya rige wani irin tawili ahlus sunna suke wani irin tawili kuke ku yan bid'a tawilin da ahlus sunna suke a nan gurin suna da hujja da dalili sun yi tawilin mai iya bil ilmi saboda suna da qara'in a cikin nassin alam tara anna allaha ya'lamu ما في السماوات كاغا يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم كينان بعلمه لانه يعلم ولا خاصة إلا هو سادسهم أي بعلمه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أي بعلمه ina fata mun fahimta sun a ƙarshen aya da yace yunabbihum bima amilu sai kuma sai ce walla bi kulli shay'in ya bude da ilimi ya kare da ilimi dan haka muka fassara ma iya ma iya me ilmiya wannan tawulin yana da hujja ko baya da hujja amma idan mutum ya zo ya ce bali ya dahu wasu sultani abinda da ake nufi da ya dahu kudura tahu a cikin ina wata karina cikin wurin da take nuna cewa lalle yado a nan wurin laisar ala hakikati hawa inna ma nahmiluha ala majaziha wace karina muke da ita babu to kaga da idan mutum yayi tawilin alyadu bil qudra ya zama tawili ba'id ya zama tawilin fasid a can mutum yayi tawilin ma'iyya bil ilmi ya zama tawili qarib ya zama tawilun sahih da haka dai tawili ba ko shi yake zama abin zagi ko abin zargi ba ba kuma ko shi yake zama abin yabo ba ya danganta wani irin tawili akai wal mujmalu lugatan wal mujmal lughatan al majmu' wa minhu uzmila al hisab idha jumi'a wa ju'ila jumlatan wahidatan wa ويطلق على المبهم من أجمل الأمر من دي من أجمل الأمر أي أبهم والمبهم أعم من المجمل عموما مطلقا فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجملا فإذا قلت لشخص تصدق بهذا الدرهم على رجل فها فهذا فيه إبهام وليس فيه إجمال لأنه معناه لا إشكال فيه والمجمل بل مي بيان والمجمل لغة المجموع a larabci idan an ce mujmal ana nufin abin da yake tattararre to kaga da abin da yake tattararre da kulalle wuri guda ai sa dai ta bayyana ba sama da an fasa shi wa minhu ujmal al hisab daga cikin mujmal a larabci akan iya cewa ujmal al hisab idza jumi'a idan aka tara lissafi aka gane shi sai a ce ujmal hisab an jumla ce lissafin ma'ana ju'ila jumlatan wahidatan bayan ka ce rana kaza an samu kaza rana kaza an samu kaza duka na rubuta kaza an saya na kaza kaza an saya na kaza idan ka zo ba za ka fitar da total amount ba to mujmal din kenan total din tattalin abin da gaba da um wa yutlaqu ala mubham akan ce mujmal kuma ana nufin mubham ayi itlaqin kalmar ijmali litadulla ala al ibham min ujmil al-amru akan ce ujmil al-amru idan ubuhima idan abu ya boyu sai a ce ujmila kaga ko tattarar abu ne ko boyuwar abu amma wal mubhamu a ammu min al-mujmal umuman mutlaqan shi al-mujmal fadin ma'anarsa yafi na me yafi na al-mubham ta kowace fuska fa kullu mujmalin mubham dukkan wani mujmal to mubham ne amma walaysa kullu mubhamin mujmalan ba dukkan mubham bane ke zama mujmal fa idza qulta li shakhsin idan kace da mutum tasaddaq bi hadha dirhami ala rajulin wannan dirhami ka bayar da shi sadaka ga wani mutum daya fa hadha fihi ibham nan ibhami ne ba ijmali bane ba da yanzu idan na baka wannan nace ga wannan biran ka bayar da shi kyauta ga wani mutum daya zai maka wahala duk wanda ka ga dama ko na damanka ko na hagunka ka bayar shi kenan dan ba mujmal bane ba wannan mubham ne mutum ɗayan nan ba wani bayyananne ba kowane mutum ɗaya ya su zuku alaihi annahu huwal ma'ani bi hadhi bi hadhihi alhadiyya fa hadha fihi ibham wannan ibhami ne a cikin wa laysa fihi ijmal babu wani ijmali li anna ma'anahu la iskal fihi don baka da wani rikici wajen fahimtar ma'anar ko ba haka ba amma mujmal kuwa to kaga zaka samu rikici wajen fahimtar ma'ana wannan dai al-mujmal kenan min haythu al-lugha sai al-mujmal min haythu al-istilah والمجمل اصطلاحا عرفه بقوله ما افتقر إليه بيان ما افتقر إلى نعم. ما افتقر إلى بيان فقوله ما أي لفظ افتقر أي احتاج إلى بيان إما بقول أو بفعل لأن المراد منه لم يتضح وقيل ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما أو أحدهما على أو أحدها أو أحدها على الآخر wannan shine mujmal a istilahi shine abinda mai littafin yace maftakara ila bayani shi kuma da ya tashi fassara yace ma dinnan da aka ce ma iftaqara ai lafzun iftaqara ila bayani dukkan wani lafazi da ya bukaci bayani ya zama mai mujmal iftaqara mai ake nufi da iftaqara ai ihtaja ila bayani ya bukaci zuwa bayani imma bi qaulin aw fi'lin ko dai a bayyana shi aiki ko a bayyana shi da me da magana li'anna al-murada minhu lam yattadih shi yasa nace muku wadan sun ce ma lam tattadih dalalatu li'anna al-murada minhu lam abinda ake nufi da lafazin bai fito fili ba to shi sa ake kiransa mujmal wa qila a wani kaulin suka ce mahtamala ma'anayni aw akthara la maziyata li abin da ya dauki ma'ana biyu ko sama da biyu la maziyata li ahadihima ba fifiko akan ɗayan ma'anar aw ahadiha idan ya dauki ma'anoni guda biyu li ahadihima idan ya dauki ma'ani salasa fa aksar ya zama la maziyata li ahadiha ba fifiko da ɗaya da ma'anar take da ita alal akar akan ɗayar to yanda ya zama mujmal kenan shine muka ce dalalatuhu ala hadhihi al-ma'anayn dalala wato kenan muttahida yadullu ala hadha kama yadullu ala hadha zai kawo asbabul ijmal كان يجي وأسباب الإجماع ثلاثة أولا عدم معرفة المراد ومن أسبابه الاشتراك في الدلالة وهذا إما في المركب أو في المفرد فالمركب هو ما كان الإجمال فيه بالنظر إلى المصادر من التركيب فقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح احتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي والمفرد مسم كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فالقرء متردد متردد بين معنيين الطهر والحيض ولذا وقع الخلاف بين العلماء هل تكون الثلاثة قروء هذه حيضات أو أطهارا وقد يكون المفرد فعلا كقوله تعالى والليل إذا عسعس لتردده بين أقبل وأدبر أو حرفا كقوله تعالى فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه لتردد من بين ابتداء بين ابتداء الغاية أي مبدأ المسح من السعيد الطيب فلا يتعين ما له غبار أو تكون للتبعيض فيتعين التراب الذي آه، الذي له غبار يعلق باليد ولذا وقع الخلاف هو غبار يعلق باليد نعم. هو غبار يعلق باليد ولذا وقع الخلاف في ذلك ولا يجوز ولا يجوز الاجمال فيما ذكر الا بتعيين المراد yana so ya kawo sabubban da ke kawo ijimali ka fahimci cewa al-ijmali shine adamu ittizahil ma'ana lafzi لكون اللفظ يحتمل معنيين او اكثر لا مزيه لاحدهما al-akhar to me ke kawo a samu ijimali a cikin lafazi na farko ce adamu ma'rifatil murad rashin gane abin da ake nufi wannan na sababa ijimali wa min asbabihi na daga cikin sababbar rashin gane abin da ake nufi al ishtirak fi dalala lafazi ya zanto mushtarikun fi dalalatihi wa hadha imma fil murakkabi aw fil mufrad shi ko lafazi yakan zama murakkab wato lafazin da ba da yake mushtarak zai iya zantowa murakkab zai iya zantowa mufrad idan an ce murakkab kaga ya zanto jumla kenan idan an ce mufrad ya zo me daya dayan kalma kenan kun gane fal murakkab idan kana son ka gane istirakin da ke cikin murakkab huwa ma kana al ijmalu fihi bin nazari ila al matlub min at tarkib jumla ce gaba daya me ake nufi da ita lokacin da aka faɗe ta sai aka kasa ganewa kaga ba wata ma'ana ce ba inda zaka bi daidaikun ma'anoni kowace kalma ka san me ma'anarta amma idan ka hada su a jumlar me ake nufi da jumlar a nan ne aka samu ishtiraki ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala illa an ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah illa an ya'funa sai fa in sun yi rangwame susuwa su mata aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah gane cewa lafazin illa an yi afuna wannan wawun din ba wawul jama'a ce ba wawun ce ta asalin kalma daga afa ya afu fi'li madi kenan ba a fi'li madi afa mudari'i ya afu ina fata mun fahimta to kaga idan ka ce ya afuna kana nufin mazaje to kenan asalinsa ya afuuna ne don wannan ita ce wawun ta asalin kalma wannan ita ce mai wawul jama'a tun da wawun ta hada da wawun sai muka yi iskadin da ya muka kyale daya wannan wawun din idan mazaje ne aka jingina filin ta zama mai wawul jama'a ita ce fa'il kenan amma idan mata ya aka jingina wa ya afuna to wannan wawun din ta asalin kalma ce wannan nonin din kuma nonin niswa ce kaga illa an yi afuna ma'ana su mata <laughs>

kaga ba mata ake magana ba in hunna min qabli an hunna mata ake nufi wa qad faratum lahunna farida lahunna kaga dan mata idan kuka saki mutum ya daura aure da mace ya amma ba riga an farlanta sadaki ba a an riga an farlanta sadaki sadakinta naira dubu biyar sai aka yi aure akan haka sai ka sake ta kafin me kafin saduwa min qabla an hunna wa qad faratum lahunna farida gashi ko kun riga kun farlanta sadaki an san sadaki dana dubu goma an ba da dubu goma ko kuma za a bayar nan gaba sai aka daura aure an daura aure mutum kafin ya sarar da sai suke ta to fa nisfu ma rabin abin nan na sadaki ya zama ya tabbata dole sai an ba ta shi sai ka ba da rabi ka rike rabi tunda an riga an samu rabuwa kafin saduwa inda an sadu da ta samu mai kamilar sadaka amma tunda hasar al-infisal qabla al-jima to kaga anan gurin fa nisfu ma sai a ba ta rabi kai kuma ka dauki mai rabinka sai Allah ce illa an yi afuna sai in su matan sun ce sun yafe ba sa so sun baka sadaki gaba daya to kaga sai a baka ka a raja ilaika sadaqu bi kamilihi limaza li'annahunna afauna dan Allah ce illa an yi afuna sai ce au ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah nan mahallin shahidi yake da malon ya kawo ayar da shi au ya afu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko wanda a hannunsa igiyar dauran aure take shi kuma ya ce ya yafe ko su mata su yafe sai a baka kamalar sadaki ko wanda a hannunsa igiyar ɗauran aure take yace ya yafe to wannan allazi bi yadihi qurratun nikah ya zama mujmal domin ya az-zawj wa ya al-wali a iya cewa waliyin mace allazi bi yadihi qurratun nikah dan shine ke cewa zawwajtukaha ankahatukaha na aura maka ita kaga huwa allazi bi yadihi qurratun nikah amma a iya cewa miji kuma allazi bi yadihi qurtun nika dan uqdatun nika an riga an daura igiyar tana hannunsa shike da ikon yace ya saki ko bai saki ba to kaga anan gurin al ijmal jaa min haythu tarkib la min haythu al afrad fa kullu kalimatin mufradatin fi hadhihi fi hadha al tarkib ma'lumatul ma'na na'rifu ma'naha lakin hadha al tarkiba bikamilihi yahsul minhu al ijmal لأنه قد يكون المراد به الولي وقد يكون المراد به الزوج to ka ganin an sami ijmali hadha tarkibu tarkibun mujmal hatta wa in kanat afradu kalimatihi ma'lumat al-ma'na lakinnahu mujmal li itlaqihi ala az-zawj wa al-wali ina jin kun fahimci wannan wa al-wali to kaga wannan an sami ijimali cikin abin nan kenan cikin cikin tarkibi sai ijimali cikin mufrad wal mufrad shi ko mufrad imma ismun ko dai ya zanto suna ka kaulihi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru lafazin quru kaga ai mufrad ne a muf abin nan mufrad a a mufrad ne ka san ku gane wani abu akwai mufrad allazi didduhu al-musanna wal jam akwai mufrad allazi didduhu al-murakkab nan muna magana akan mufrad allazi didduhu al-murakkab ita jumla din mufrada ce ma'ana ba a hada ta da wata ba <laughs> ina fata ga bayanta to amma idan muka kalle ta shin kuma dalalatuha hal dalala ta mufrad ko dalala ta musanna ko dalala ta jami wannan da ba shi muke magana ba duk lokacin da aka ce mufrad sai ka kallo a wani babi ake magana idan ana magana akan nuna kalma ta nuna abu ɗaya ko abu biyu ko uku to anan ne za a samu mufrad da musanna da jam amma da ana maganan kalmar ita kadai ce ko akwai wata tare da ita to anan ana magana akan mufrad wanda kishiyarsa shine al murakkab idan nace zaidun qa'imun haza mufradun aw murakkab amma idan nace zaidun kawai ne shiru mufrad ma'ana gairu murakkab idan nace qa'imun kawai ne shiru yani mufrad gairu murakkab yani akwai mufrad wanda yake shine gairu murakkab akwai mufrad allazi dalla ala wahid ba wannan muke nufi ba da haka a nan gurin idan nace quru hal huwa mufrad mufrad lannahu gairu murakkab eh amma kuma kalmar inda a wani wuri sai ce hal dalalatu hal dalala infradiyya hal tadullu ala wahid to a tadullu ala aljam to wannan ba shi muke nufi ba kun gane ai fal qur'u mutaraddidun bayna ma'anayni shi alkur'u din nan yana kai kawo tsakanin ma'ana guda biyu at-tuhur wal hayd akwai alqurbu da yake nuna al-hayd akwai alqurbu da yake nuna at-tuhur ولذا وقع الخلاف بين العلماء ده haka malamai suka yi sabani hal takunu thalathatu قروء هذه هيضات أو أطهارة ثلاثة قروء إن شن ake nufi نفي ثلاثة هيضات أو ko kuma ثلاثة أطهار لأن القرء كو القرء يدل على الحيض كما يدل على الطهر تكاغا نقول يا ذومي مجمل مجمل لدلالته على ما أنا يني يا ذو مجمل تكاغا هذا إجمال في ماذا في المفرد أو في المركب في المفرد وهو اسم وقد يكون المفرد فعلا تأي يزوى مفرد mufrad din با اسمي با دانشان ba alqar'u ko alqur'u ism ne amma ta wa fi'ili ne kuma ka kaulihi kamar faɗin Allah ta'ala wal layli idza as'asa lafazin as'asa yu'as'isu as'asa fi'ili bi kenan to wannan shi ma mufrad ne litaraddudihi baina aqbala wa adbar domin akan ce as'asa ana nufin aqbala akan ce as'asa kuma ana nufin adbara kaga shi ma ya zama mujmal aw harfan ta iyawa mufrad din ya zanto menene harafi ne ka kaulihi ta'ala fa tayammamu sa'idan tayyiban fansahu bi wujuhikum wa aydikum minhu min din nan litaraddud min dan min din tana kai kawo bainab tida'il ghaya ko dai ya zanto ana nufin mafarar shafa din daga ina zaka fara shafa ay mabda'ul mashi wurin da za a fara shafa min saidi a ƙasa din at-tayyib wanda yake mai tsarki fala ya ta'ayyanu ma gubar sai ya zanto kawai kenan duk inda ka shafa ko da kura ko ba kura aka yayi aw an takuna litaba'id ko kuma minti litaba'id fa ya ta'ayyanu turab to dole ne abin da zaka yi tayyama akai ya zanto me kasa alladhi lahu gubarun ya'laqu bil yadi kasar da take tana da kurar da za ta dan makalkale a jikin hannu wa li hadha waqa al khilafu fi da haka malamai suka yi sabani wala yazulu al ijmalu fi ma zukira ijmalin da ke cikin duk abin da muka ambata ba zai iya yiwa ba ya kau sai an bayyana al-murad din kuma kuma zai bayyana murad din shine Allah ko manzansa dan inda aka kawo ijmali anan za a kawo wani wuri mai mubayyan din sa a bayyana shi ma min mujmalin illa wa qad buyyina sawa'un fil kitabi aw fi sunna idan ka sami ijmali sai ka nemo bayanin sa a wani wuri kun gane ai abinda da yake so ya ce maka anan gurin min din da ke cikin famsa bi wujuhikum wa aydikum minhu ita ma ta zo mai mujmala minhu ai yana magana akan min din ita kadai min din ita kadai min domin min ita kadai kad ta dullu liftida'il ghaya akwai min liftida'il ghaya wadda take nuna mafarar abu akwai kuma min littaba'ir ina fata an fahimta na libtida ilgaya wato sai zanto in mun ce min din da ke cikin min hudun nan libtida ilgaya ce kawai abinda ake nufi famsahu bi wujuhi wa aidikum minhu wato fatayamma musa idan tayyiban ku nemi bigire mai tsarki wanda ba karanta ba da ti akai famsahu bi kum ku shafa hannayenku wa aidikum ku shafi fuskokinku wa aidikum da hannayenku minhu da shi wannan bigiran ku taba bigiran da hannayenku sannan ku shafa to idan an ce min ce da ghaya duk inda ka samu ka dafa hannunka a kai to sai ka ɗago sai ka shafi hannuwanka da fuskar ka shi kenan ya wadatar dan min ce da ghaya in dai wannan wurin ya zama sa'id sa'id kuma shine wajhul ardi fadin ƙasa sawa'un akwai kura ba kura dutse ne ba dutse bane ba duk abin da yake kan kasa a hada da kasa fadin kasa a sa'idu kenan in ka shafa sai kai taimama amma idan aka ce min ce littaba'ir dole abin da zaka shafa ya zanto wani abu ya damfara da hannunka kaga ba za ka yi shafa akan dutse ba sai in akwai kura akan dutsen dole sai dai ka nemi turbaya ta ƙasa nan ne idan ka shafa wani abu zai magalgalo a jikin hannunka dan min din ta zama iri kenan da haka malamai waɗansu suka ce wannan waɗansu suka ce wannan aka yi sabani to kaga tunda an yi wannan sabanin wurin lafazin ina fata an fahimta eh da um, me dama duka ya ana magana akan sa'idan tayyiban akan sa'idan tayyiban amma idan mun ce min libtida'il ghaya ce to wannan sa'id din kenan ko da da kura ko ba kura mu dauka ga wani kamfa ta dutse an yi ruwan sama ya dauki ruwan wurin ya duk wata kura ya wanke ta ya zama sa'id ko bai zama sa'id ba in mun dauka libtida'il ghaya ce ko wannan dutse kai haka ka shafa kai taimama taimamar ka tayi dan abin da ake bukata ta wuri ba lalle bane sai wani abu ya makalo a jikin hannunka amma idan mun ce min ce littaba idu dole ka taba wurin da yake wani abu zai manna a cikin hannunka kaga nan kamfar dutse ba ta ciki kenan sai dai turbaya da rairayi da yashi da sauransu ka gane ko amma dukkan su suna magana ne da sa'id ai sa'idan tayyiba wannan shine ɗaya daga cikin dalilai da ke sa a samu mai ijmali wato menene adamu ma'rifatul murad adamu ma'rifatul murad adamu ma'rifatul murad kuma gashi nan gurin akwai istiraki a ciki istiraki kuma yakan zama fil murakkab yakan zama fil mufrad shi kuma al-mufrad ko ya zanto ismi ko ya zanto fi'ili ko ya zanto harafi kowanne kuma akan sami ijmali a ciki ijmali a cikin mufrad wanda yake ismi shine kamar me salasata quru ijmali a cikin mufrad wanda yake fi'ili shine kamar me asa asa ijmali a cikin mufrad wanda yake harafi shine kamar me minhu dake cikin famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu to murakkab kuma ga hitan gunan aw yafuna aw yafu allazi bi yadihi uqdatun nikah wannan duk min al-amsala kenan to sai na biyu ثانيا عدم معرفة الصفة ويزول الإجمال ببيان الصفة ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة فإن صفة إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان فحصل بي بيانها بالقول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ɗaya daga cikin da ke kawo abin da ke kawo ijmali shine mai adau ma'rifatu sifa gane rashin gane sifa an ce yi abu kuma ka san abun amma baka san wace sifa ake son a yi ba a kai wa yuzul Ijimal? sai ya zanto ijmalin zai kauce ne bi bayanin sifa idan an bayyana maka sifa amma in ba bayyana maka sifa ba al ijmal qa'iman wa mawjud wa misaluhu qawluhu ta'ala misalin sa kamar fadin Allah ta'ala wa aqimus salata Allah madaukaki ya ce aqimus salata larabawa sun san menene as-salata kuma an ce su tsayar da sallah to amma yanzu ba su san ba siffarta duk ayar da ke cikin alkur'ani ta yi magana akan sallah mujmala ce dan bata bayyana siffar ba sai ya ce fa inna sifata iqamati salah siffar yadda ake tsayar da sallah majhulatun kowa ya jahilce ta duk da mutum ya san sallah amma bai san siffar da zai ba ta hataju ila bayanin tana buƙatuwa zuwa ga bayani fa hasala bayanuha bil qawli wal fi'li min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bayyana wannan ijmalin na sallah a magance da a aikace duk ayat da ta ce aqimu salata ba a fahimci kaifiyar yadda za a yi iqamatu salata ba sai daga me aikin annabi don haka sai sai sallo kama ra'aitu muni musalli sai zanto kama ra'aitu muni ai kaga bayanan kaifiya ne wa illa fahum arafu ma'ana sala lakinnahum la ya'rifuna kaifiyata fa annabi qam bi bayan al bi qawlihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam na uku ma'rifati al-miqdar al-ijmal wa bi bayan al-miqdar wa mithaluhu qawluhu wa mithaluhu qawluhu ta'ala wa atu az-zakah فإن مقدار الزكاة يحتاج إلى بيان وحصل بيانه بقوله الرسول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم nan lokacin da aka ce da musulmai ato zakata ku bayar da zakka yanzu sun riga sun san meye zakka lalle wani bangare na dukiya ne za su dauka su bayar ga wani mabukaci to amma ya rage menene gwargwadon abin da za su dauka ba su sani ba kaga nan gurin al-ijmalu nashi'un an adami ma'arifatul miqdar menene abin da zan bayar na yadda zan bayar amma menene zan bayar Allah kawai ya ce atu zakata ko bayar da zakka to duka ko rabi ko ɗaya bisa uku ko ɗaya cikin biyar ɗaya cikin goma kaga baka san miqdar din ba da annal ayata lan tubayyana miqdar wa al ayat amarat faqat bi ita'iz duna tahdidil miqdar al mu'ta min zakka kun gane ai to kun ga anan ijmali yake fa inna miqdar zakati hataju ila bayan gane gwargwadon abin da za a fitar da zakka yana bukatan bayani fa hasala bayanuhu bi qaulir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai bayanin sa ya tabbata ta hanyar bayanin ta hanyar aikin annabi da maganarsa annabi sai ya bayyana ga yadda za a yi eh, za ku bayar da ɗaya cikin arba'in in dukiya ce ta kuɗi za ku bayar da um, uh, uh, tunkiya ɗaya cikin arba'in idan tumaki ne ko awaki za ku bayar da saniya ɗaya cikin talatin idan shanu ne manzala sai bayanin me albigidar فلولا هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا مقدار الزكاة من جميع آيات الزكاة لأنها أمرت فقط بإيتاء الزكاة دون تحديد المقدار إيه؟ ومن أنواع المجمل ما أحدثه الشرع من دلالة جديدة لبعض الألفاظ بحيث إن السامع لا يهتدي إلى معناها بالطلب والتأمل, والتأمل بل بالاستفسار بالاستفسار من قائلها بالاستفسار من قائلها مثل أتدرون من البخيل أتدرون من المفلس لهذا فالمجمل باب واسع ومبحث رحيب عند الأصوليين da ya kawo mana waɗannan misalai guda uku sai zai takaita a kansu yana so kawai ya nuna mana yadda mujmal yake yace wa min anwa'il mujmal daga cikin nau'ika na mujmal akwai ma ahdasa shar'u min dalala ma'anar da shari'a ce ta farar da ita kafin zuwan shari'a larabawa sun san kalmar da wata ma'ana daban amma da shari'a ta zo sai ta bata mai wata ma'ana ta daban to lokacin da shari'a ta zo ta bata wannan ma'ana kaga yanzu a wurin larabawa lafazin ya zama mai mujmal idan sun kalli za su yi ta'amuli da lafazin a shari'anci amma in za su yi ta'amuli da shi a larabta fa mujmal ne a wurin su ba mujmal bane ba لأن الشارع أحدث معاني جديدة لبعض الألفاظ من دلالة جديدة لبعض الألفاظ bihaisu inna sami ala ya hatadi ila ma'anaha ta yadda mai sauraron lafazin idan an faɗe shi baya iya shiryo zuwa ga ma'anar bitalabi ta hanyar nema da bincike wa ta'ammul da kuma lura bal fil istifsar sai dai ya nemi bayani min qa'ili ha daga wanda ya faɗi lafazin ita ce shari'a din Allah ko zansa amma da larabcin ka kadai baka iya ganewa kisa ibn taymiya yana da wata magana mai kyau na amanta a cikin wannan littafi ne yayi ta dangane da dalala na ma'ana akwai dalala ta shar'iyya duk larabcin ka baka iya sanin ma'anar sai ka koma ga shari'a ko kai profesa ne akan larabci in dai baka san shari'a musulunci ba to baka iya gane ma'anar wannan lafazin dan lafazin yana da ma'ana larabci amma shari'a ta zo ta bashi wata ma'ana ta daban to sai ka karanci shari'a karantar larabci kadai ba zai saka gane ba ina fata an fahimta sannan kuma akwai dalalat wato adi a urfiya dalala ta urf mutanen wani gari sun saba in sun ce kaza suna nufin me kaza to in kai baka san urfin garin ba dan kaji an faɗi lafazan a wani ba za ka gane me ba <laughs> ba za ka gane ma'azar ba sai ka san urfin wannan mutanen garin to ko mutane da suna da urfi ka iya samun urfin gari ka iya samun urfin waɗansu mutane a cikin gari yan kasuwa suna da urfin su idan sun ce kaza suna nufin kaza to idan baka san wannan urfin nasu ba za ka iya ta'amali da lafazin su kuma ba za ka iya hukunta lafazin su ba ko ta hanyar haramci ko halacci sai ka san me suke nufi ko ba gaba ah, likitoci suna da urfin su waye yana da urfin su gari na da urfin su kauye na da urfin su birni na garin su kaga da lalata urfiya kenan dole ne dalibin ilimi duk iya bambance wannan dai in ba haka ba sai ya rika hukunci kan mutane bisa ga jahilci shi ya san lafazi da kaza yake nufi da haka kawai ya bashi ma'anar kaza su kuma wanda suke amfani da lafazin sun canza masa ma'ana suna nufin kaza in sun ce kaza ina fata an fahimta haka yake ba da bayani ce kamar mutum ne da yake garin da yake bakin teku ba su da wani nama sai kifi sai ya rantsa yace wallahi yau ba zan ci nama ba can da azhar sai ya ci kifi kafara ta kama shi ko bata kama shi ba a urfin garin su kafara ta kama shi dan ba su da wani nama sai me sai kifi da haka sai yayi kafara amma kai a garin ku da kuke da dangin nama da yawa banda kifi kila kifi bai kai ɗaya bisa uku ba cikin naman da mutane ke amfani da shi sai mutum ya rantse ana cikin Kano ce wallahi yau ba zan ci nama ba wajen azhar ko la'asar sai ya ci kifi kafara ta kama shi babu wani kafara dan urfin nan gurin bai kai ba irin urfin can gurin bane ba waɗannan dalalat duk suna da ma'anoni sosai da sosai suna da suna da muhimmanci ɗalibin ilimi sosai inna sami'a la yahtadi ila ma'anaha bi talabi wa ta'ammul bal fil istifsari min qa'ilha mithl atadruna min min al bakhil manzo Allah ce kun san waye marowaci ah, ai laraba sun san waye mai ruwa. amma manzo Allah sai fassara mai ruwa da cewa man zikirtu inda hu falan yusalli alai wanda aka ambace ni bai mun salati ba shine marowaci kaga manzo Allah ya ba lafazin bakhil wata dalala shar'iyya doriya akan dalala lugawiyya da larabawa suka sani sannan a tadaruna manal muflis ai laraba sun sani a cikin lafazin sun na larabci idan an ce al-muflis wanda shine man la inda huwa lamata wanda bai da kuɗi ko bai da kadara shine al-muflis amma sai manzo Allah ya ce al-muflis huwa alladhi yati yawm al-qiyamah bi siyamin wa kaza wa kaza wa kaza yati wa qad eh, daraba hadha wa shatama hadha wa safaka dama hadha wa akala mal hadha kaga hadha huwa al kaga wannan dalala ce shar'iyya a hadasa annabi sallallahu alaihi wa sallam fil lughati al-arabiyya da haka sai ce liza lihada don haka dai fal mujmalu babun wasi'u mujmal babi ne mai fadi wa mabhasun rahib fage ne na bincike mai yalwa inda al-usuliyin a wurin malaman usulul fiqh yana da kyau dalibin ilimi ya shiga cikin koginsa don ya fahimce shi yayi ta'amuli da lafazza ta hanyar da ta dace ina ga lokaci ya riga yayi zamu dakata a nan wa'alam annal ijmala wannan gaba ce ko shakka ba sai mu tashi akan ta lokaci na gaba mu muna da idan mun gama almujmal da almubayyin muna da azahir da almuawwal idan muka gama waɗannan kafin mu shiga afa'alun nabi tunda kamar wata gabar magana ce ta daban dole za mu yi muraja amma anan ko mu yi jarabawa a cikin wannan dan yana da matukar muhimmanci a sai mun gama zuwa ga almuawwal alzahir wal muawwal karshen sa kafin aje afa'alun nabi sallallahu alaihi wasallam wai ina faɗa muku dan yanzu don ku shirya ba za a ba da wani hutu na jarabawa ba kawai sai dai idan aka yi karatu ya iya cewa gobe a zo jarabawa eh daga farko inda muka tashi bayan har karshe eh daga farko inda muka tashi ka gane kenan bayan jarabawar mu ta karshe kun san ina muka tsaya ko ba haka ba waccan jarabawar da muka yi kun san inda muka yi to sai mu tashi daga kanta zuwa ƙarshen inda za mu tsaya ko mun yawan sa haka zamu eh to kaga daga nan gurin kuma idan muka tashi kafin mu je ƙarshen shekarar mu mun je ƙarshen littafin to kuma sai mu kuma insha Allah sai ko mu sake jarabawa wanda ya haye sai a je littafi na gaba da shi wanda bai haye ba kuma to sai a bashi hakuri dan ba zai iya zuwa littafi na gaba ba sai dai kuma Allah ya kawo ta hikima da zamu yi ko ta dabara da zamu yi sai mu yi masa tashi ta daban Allah samu dace san karfe goma akwai ran aure ko a gadon kaya don haka zamu dakata haka yanzu yin ɗan kikin sa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk gobe da gobe na taɓa wannan magana a wani waje wata mace take cewa wallahi ita ta yi aiki kuma ta yarda da wannan magana ta ce dalili a wani lokaci da suka samu matsala da mijinta sai ya zanto ana irin fushin nan kwana da kwanaki ba sa magana da don ta zai tafi aiki tunda wajen aikin ta sun dan yaki tsakanin maza da mata mace ce mai kare kanta mai mutunci mai kaza ta ce to ta yi kunshi to amma yawanci wani lokacin takan manta ba ta sa tafar hannu ba kullum ta je sai wani ya rika zuga ta cikin abokan aikin ta kai da zai dinnan ya yayi kyau ta ce tun tana jin haushin magana sai ya zanto har so ta ce kuma a faɗa din ta ji daɗi tun da ba ya faɗa mata wannan kalma sai inda Allah ya rufa mata asiri sai ya zanto wannan mutum a yi masa transfer daga ma'aikatar ya koma wani sai amma ta lura cewa turku yan tana mata da karshen sai ta fada saboda namiji ya yadda ya goma daga nan zuwa wata shida wata bakwai shekara daya in ya san a karshe zai ci nasara akan ta da yawa daga cikin matsala da tuwa ko suke yin wannan sannan musamman akwai fasikan yanzu da suke cewa gara su fasikanci da matar aure ko nawa za su kashe saboda kana da tabbas din cewa ba ta dauke da cutar kanjamau akwai su suna nan da ba sa neman kowace mace ko ce ta a gaban su ba ruwan sai ta sai ma karamu ne ka zo akwai tashin hankali su da aka anan gurin kenan aiki na mace ko da ya shafi mata ko ya shafi yara wani abu ne da zai gadar mata yawan fita waje to wannan kuma dole sai matar da aka san cewa mai tarbiyya ce za ta tsare kanta za ta tsare mutunci akwai matan da suke haka baka tara suka ce duk da gaba ɗaya lalatattu ne idan mutum ya ka bai musu adalci ba to akwai kuma waɗanda suke masu karayayyar zuciya ne nuna za a iya yaudara su wannan mutum sai biya matar sa kariya kare mata je ta shiga wannan wa alaikum salam akan me a lafazan ainihin a cikin ayar wasu ma bana haɗe ba zan ina na yar ba ba zan ina na yar ba al'aibu a nan wurin al'uwa balinaha bi aidin wato mun gina ta da ƙarfi don ƙarfin ikon Allah ne gina sama da ƙarfin ikon sai gina ta ba wai hannu yake magana ba nan gudu wannan ba ta cikin ayar da za ka fa hujja da ita ta fito da al'aibu da at-ta'ayidu yana nufin ƙarfi ko ƙarfafawa an gane ku wa alaikum salam yana tambaya cewa yana tare da waɗansu mutane da bai san irin aƙidar su ba yace duk sallar da za a yi ta musulunci da tsakanin su da musulmi za a tashi a yi da su amma a yanzu tun matar su ta haihu za ta tashi ta yi sallah ko ko tana cikin jinin al'ada ta yi sallah wannan yan qur'ani ne wanda suke cewa ba ruwansu da hadisi sai qur'ani jahilai ne kuke ba su da wani ilimi da addini ban taɓa ganin dan qur'ani mai ilimi ba tun da nake a duniya tun da nake da dan shi a da dan qur'ani da wuya da ka da malami yanzu kaga yancin jami'a ka iya ganin malami yan kadiriya ka iya ganin malamai to amma malamai inci jana sun fi yan kadiriya yawa yan kadiriya kuma hali sun fi yawa amma akwai malaman amma ba su da yawa yan tijaniya sun fi yawa malamai a cikin sun fi yawa amma ka gani dan shi'a da dan qur'aniyun ba za ka taba ganin malami ba jahilai ne fitak jahilai ne wanda ga dan qur'aniyun cewa sai qur'ani sai qur'ani ba mu da hadisi za ka samu jahili sai a kwace ga idan mutum ya je biyo dan qur'aniyun yassa daga baya sai ga dan qur'aniyun ne sai ya matsa ya kwace a kashe aura dan sai sun wani gindin za su zo ba musulma ba kenan wannan da ya kwacewa za a yi kawo da dai ka sai kuma yana da kanka ne kare da cikin wannan rudin wannan shi ne gaskiyar zance ko dan shi a kudin kurani na ba aure kwacewa yake sai in ya dawo shi dan shi a shi dan kurani ne zai iya dawowa kuma a gane ya zo ya dana ya dada hadisi yana halarta wurin karatu ana gani amma dan shi a saboda aqida ta kiya ba a ganewa in ya dawo ne matsalarsa ba a gane sai dai an ga ya nuna sosai da sosai to amma dai kaga wannan yana bukatar lokaci da a gane gaskiya ke kokari yake alaikum salam eh bin da ayar take cewa ma kana li basarin an yukallimahu Allah illa wahya dan adam bai cancanci ba ubangiji ya yi masa magana shi da shi kamar yadda ni in yi maka magana ko kai kai mai illa ne sai dai wahayi aw min wara'i hijabin ko ta bayan hijabi Allah ya yi masa magana ba tare da shi ya ga Allah din ba kamar Allah ya magana da annabi Musa ba annabi Musa bai da Allah ba kare min wara'i hijabin kenan aw yursila rasulan ko kuma Allah din ya turo wa shi wannan wanda za a magana rasulan jakada wato a turo masa manzo bi yake bi iznihi ma yasha yayi masa wahayin abinda yayi masa izinin ya faɗa wannan manzo wato kenan wannan sune matakan da Allah ke wa mutum magana wahayi Allah zai masa magana ta fuskar wahayi akwai wahayi na ilhama ba tare da an turo mala'ika ba kai tsaye ina ba za ta fahimta Allah yakan yi shi ga annabawa yakan yi shi ga wani wanda ba annabi ba kamar mahaifiyar annabi Musa Allah ya ce wa au aina ila ummi Musa an an ardihi an ardihi fa idza khifta alayhi fa alqihi fil yam wa la taqafi wa la tazni ila asr al aya kaga nan mun wahayi ne amma ba manzo aka turo mata ba sannan ba magana Allah ya mata ba ita da ita ita da shi sabayin hijabi ina ba dan gafin wato matakai na wahayi kenan aya take magana ko dai Allah ya sa mutum wahayi na ilhama ko kuma ya masa magana ta yi maganar ubangiji amma akwai hijabi tsakanin su ko kuma Allah ya turo masa mala'ika ya isar da abin da yake so zuwa gare shi to kaga mataki na biyu da na uku duk baya yiwa sai ga annabawa kamar da wasu malamai suka faɗa a turo mala'ika zai maka magana Allah ya maka magana ka ji maganarsa amma ganin sa ne baka yi ba wannan yanzu annabawa ne suka rahota da mu amma wahayi na ilhama waɗanda ba annabawa ma Allah madaukakin sarki ya musu sai dai shi wahayi na ilhama ba a tabbatar da shari'a da shi ba a tabbatar da shari'a da shi ana tabbatar da shari'a ne ta hanyar wahayin da Allah yake wa annabawa dan kar wani dan da wannan da wadansu daga cikin sufaye suke fakewa cewa waliyansu ana musu wahayi sai su ce ai kudan zuma ma Allah ya mata wahayi to da zuma da wali wa ya kone daraja wa auha rabbuka النهل أن nahli من الجبال min al أي واحد الله أي صلى أي أنه azumi ne na doka da umarni da hani ba kai yanzu kai ba wani ka irin wannan wahayin aka masa kenan ba wani umarni ko hani da zai ba mu صاحب الامر wa فينا رسول الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه تو to wannan shine sahibul amr wa amma waliyin ka in ma mun sallama an masa wahayi sai mu ce rike kayansa ba mu da bukatar komai na wahayinsa mun wadatu da wahayin da aka yi wa manzon Allah domin mun yarda a mahangar mu ta addini daidai da wahayin da aka wa annabi Musa wanda mun yarda da shi wahayi ne kuma shari'a ta tabbata da shi da wahayin da aka wa annabi isa da wanda aka wa annabi dawud da wanda aka wa suleiman da wanda aka wa annabi ibrahim dukkanin su wahayi ne da shari'a ta tabbata da su amma ba ma aiki da su yanzu muna aiki da na manzon Allah to dan me za mu kyale wahayin annabawa mu yi aiki da su ba sai na manzon Allah kadai sai ko mu dauki wahayin mun wali ne aiki da shi ina da mun waye su so suke ka tabbatar an yadda ana iya wahayin to daga nan sai su dora bid'o'in su akai su ce su ma wahayi ne to kaga sai in ka sallama ana yin wahayi ga wanda ba annabi ba wannan mun sallama ana iya yi amma wahayi na shari'a wahayi na bada umarni da hani a a ina ba ta fahimta idan ku yace wahayi na shari'a da bada umarni da hani to kenan yayi kishiya da manzon Allah shi ga nashi manzon Allah ga nashi mu dauki nashi mu dauki manzon Allah kun da wannan zai Allah bai kaddara wani annabi ya tarayya da annabi ba zamanin sa irin yadda ya kaddara annabi Musa da annabi Haruna suke zamani to bai kaddara wani annabi ya zo tare da manzon Allah ba sai ya kaddara wani wali ya zo tare da manzon Allah yana turmusu da manzon Allah manzon Allah ya ce shi ma ya ce ina da mun bayyana magana wasu da ta haka sai Allah ya kai lokacin da Allah ya yi salamu don ci gaba da karatun sharhul waraqat fi usul al-fiqh darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tike ne a inda muke magana akan al'am haka ne ko mun tike magana akan al'am da sigoginsa yau kuma za mu tashi akan alkhas amma kafin haka darasi na dauke nan yau 21 jamil to da kyau kamar yadda na faɗa ya kamata a ce domin yi muraja'ar am da kun yi ah, ku yi ba yadda kuka ba da an ansa na haka baya nuna cewa kun yi muzakara yadda ya kamata menene al'am ma huwa al'am fil lugha ma huwa al'am fil lugha ya shekh الشامل واصطلاحا ما عم شيئين فصاعدا دفعة بلا حصر دفعة بلا حصر يشرح ما يكن في دماء عم شيئين فصاعدا دفعة بلا حصر مم. abin da ya zama hmm. wato wanda ya game biyu ma kenan ya zama am sannan wanda ya game sama da biyu shi ma ya zama am haka ake nufi halmin min mazid akwai wani bayani a kan nan haka muke nufi da am Hmm. kana tare da shi a kan cewa abin da ya kunshi abu biyu am ne kuma sannan sama da biyu shi ma am ne na'am daga biyu zuwa sama madalla biyu ba am ne ba don idan haka ne musanna ya zama amu kenan biyu zuwa sama daga biyu za a fara a tafi zuwa ba adadi biyu zuwa ba adadi an faɗa haka don a fitar da ɗayan kuma don a fitar da biyan da aka takaita a kanta dole sai ya kai biyu zuwa sama wato saman kuma ya zanto babu adadi kayyadadde domin idan ya zanto akwai adadi kayyadadde to kuma shi ma bai zama am ba domin idan ya zanto biyu zuwa sama har goma to kaga ya zama adadi kenan kai dadde haka ɗari adadi ne kai dadi shi yasa muka ce lafazin bila hasr amfanin kawo shi li yukhrija asma al a'dad don ya fitar da sunaye na adadi kal ashra wal mi'a wal alf ila akhirih لأن كل هذه عمت شيئين فصاعدا لكنها مع الحصر في عدد معين ونحن نريد أن يكون هذا العدد غير محصور ya kamata adadin kare ya kace ma amma aini fa fa'idan daf'atan bila hasr to menene siyar ashharu siyagul umum ashhar siyagul umum mafi shahara cikin sigogi na am daga cikin su akwai mai eh ban ba akwai kullu kullu siga ce daga cikin siyagul umum da kuma mai jami'a lafazin jami'a siga ce daga cikin sayar umum akwai kuma mai kawai aldin ita kadai al al istigraqiya ita kadai kawai sai ta zama am na'am al ismul wahid Almu'an ras bi lam. Lam ɗin ko wacce iri. Lamu. Ba ko wacce lamu. To wacce iri lamun ɗin. Lamu, lamun ita gida. Alamun ita gada gayya mahiyar lamun ita gada gayya mahiyar al al يصلح دخول كل عليها كيف يدخل كيف تدخل الكل عليها ما هي الاستدراكية الاستدراكية هو الذي هو الذي يصلح كل shine abinda kullu zai iya zama mazauninsa ya yadda kullu za ta iya zama mazauninta amma ba kullu ta zo ta hadu da ita ba domin kai ta abirin kai ka ce yasulhu an tadkhulu kullu alaiha ma'ana an tajtami'a hiya wa kullu fi makanin wahid wa nahnu la nuridu kadhalika bal la yumkin an tajid ta'biran yatadammanu dhalik ita ce wato al al istighraqiya hiya allati yasluhu an tahulla kullu mahallaha yasluhu an tahulla kullu mahallaha wadda kullu ta iya zuwa ta zauna a mazauninta a iya cire al sai a kawo kullu kamar me kamar me za idan ce ka kawo misali sai ka ce me wal asr inna lil insani lafi khusr eh wal asr kullu insana lafi khusr aha idan to kullu insana a madadin eh. sai dai ka ce inna kullu insan lafi khusr eh domin inna dan ai tana da ita al din kawai ka cire ka kawo kullu mahallaha na'am da kuma me النكرة في سياق الشر وفي سياق النفي fi siyakin nafi ana rafaka a ai ba kana tambaya ba na'am la rajula na shari'a don wannan jumla ce ta larabci a nassi na shari'a tunda nahnu nuridu an nata'amal ma min ilahin illa Allah wa ma min illa Allah al-wahid al-qahhar ila me mahallu shahid a ciki ina kira kira eh? ila ita ce na kira to me na fi din da ke ciki ma jamil jiddan ma min ilahin illa Allah hadhihi nakiratun fi siyaq an-nafyi wa hiya tufid al-umum na'am la darara wa la dirar hadhihi nakiratun fi siyaq fi siyaq ماذا في سياق النفي جميل لا ضرر ولا ضرار نعم آية كوكو ما حديثي نقول من كوكو دي تركيبي نكا كجا لا هولا كوي من قوة نكرة في سياق النفس ما هي النكرة في سياق الشر